kubewa bature ya ce akaro kaga wannan kubewar dan uwa ka rike ta da kyau ba dan komai ba saboda amfanin da take dauke da shi na farko kubewa tana dauke da vitamin A and C na biyu tana dauke da collagen na uku tana dauke da magnesium kuma antioxidant ce kubewa tana da amfani mai matukar yawa da za a yanyanka ta a zuba ta a ruwa ta jiƙa mai diabetes idan ya sha zai samu waraka da za a markaɗa ta a zuba ruwa a taci shine a niƙa ta datan nan ɗanyarta a bawa wanda ike da wato tsakkuwa ta ciki to insha Allahu wato o appendicitis zaka kasayar da ita sannan abun mamaki wanda ike da matsala ta stroke mutuwar ɓarin jiki idan za a dinga yanka ta ana jika masa yana sha ina tabbatar maka za ka ga abun mamaki wajen eh, yalwaciwa na jijiyoyi da gaɓoɓi kuma abun mamaki wato idan ana amfani da ita wajen sha kaɗai ko a jika ruwanta to za ka yi mamaki wajen kone kwayoyin cututtukan kansa saboda kwalejin da take dauke da um, uh, uh, uh, um, vitamin A da take dauke da su and C sannan kuma vitamin C da kwalejin da take dauke da shi duk wani skin disease in Allah ya yarda kubewa tana magancewa abun mamaki kube wannan da mace za ta zo haihuwa a jajjaga ɗanyar kubewa a jajjaga a matsa ruwan a bata ta sha ta daure ta sha ko a jika mata ita ta sha to akwai abin da ake kira oxytocin hormone wato ruwan mahaifa wanda ike ruwan nakuda ai cika jikin ya mace take da ruwan nakuda